kai ba ki tunanin akwai masu taimako irin ki ba ka ji yanzu kanka da mu to eh. eh wallahi ai Allah na gode ma wallahi haduwa da irin ku ai ba karamin asiki ba ka san me nake so da kai nan gidan ka sa a ranka akan wannan gidan naka ne ka gane saboda <laughs> kaɗan kenan saboda wannan gidan na wani sannan kuma kai ba haushe ne dan uwana kaga a nan garin duk inda ka je ana wulakanta haushe Allah hajiya ina gaya maka amma ni abin da yasa duk inda na ga haushe nawa ne da yanzu ka san me za yi a guda ɗaya ne wannan kaga gidana ne ko mm. bari in sa za a kawo kulli sai mu buɗe amma mu dan zauna na da ka zauna na kaɗan ne ke da kwakwalwa daga tafiya ko haka ne hajiya wallahi Rabo ajiye Allah ya yi da ba dan Allah ya sa na haɗu da ke ba hajiya. Na ga ɗan garin mu ai dole na zo kusa. Da ba dan Allah ya sa da ke na haɗu ba. Eh. Da tuni ina da ina ganin tuyi a cikin wannan gari. To kawo bayan na ka eh? Hajiya. Ah. Yanzu ka san me za yi? Hajiya, Hajiya, ya ka take ce. Kin ga kin san me ya kane wannan gari? Na zo siyayya. Wannan da kike gani jaka uwar kuɗin ce a ciki wallahi. tun da aka ce mun harka ake ta transfer ni kuma nace da kashi na kashi da kashi zan zo wannan gari yanzu kai kana da uwa na zan cuce ka tsaya mana in ta roƙa tun daga tasha ban cuce ka ba ban cuce yare yan yare yan nan garin ba sai dan uwa na yazo daga arewa sai na cuce shi ga ni fa kinga a waye nake a garin makaranta ta kan ba wanda ya kai ni wayewa wallahi saboda Allah ya sa ma na tun a mota ga kuɗin mota ma rabi ne biya wallahi karshe sai bi na bashi suka ci ba ka san menene ba eh. dan na ajiye maka wannan ba wani abu ba ne ka yarda da ni ni ba zan cuce ka ba dan uwana ne kai wannan bari za a kawo ni kidin za a kawo kidin gidan nan ka ne? amma mu samu to yanzu ka san me ka yi nan gidana ne amma yanzu za a kawo ki dan makullin gida alhamdulillah samu guri mu zo kin ganni na mm. ai wannan hanya kika ga yanda na shigo sai ki rike baki direba motar ma haƙuri ya gani wallahi kudin rabi na bashi <laughs> saboda kin gana wallahi kudi ne a cikin ɗan kashi ne wahala ake ta kashi shi yasa ni kin ga tunda Allah ka da Lagos siyayya na duk tunda na ranka ta shi na san damar da matsala kai dai mu zo na mu zo zauna samu kuɗi ba na bari zo na kusa da kuwa na gaskiya ko ɗan arewa ai ai dan arewa ai dan arewa ne eh <laughs> Allah ne iko Allah ai tun da na ganka a tasha na ga kana waige waige ka gana ka gana ce to akwai wani abu da ka san gari ba to hajiya mm. wannan gida da muka zo mm. na ga ba mu shiga daki ba kuma tun aje ni ana baka ji me nace ba eh. ka sake jikinka ka yi duk abin da kake so a gidan nan yanzu nan za ka mun ki wannan gidan mallaki na ne na gode ba, shi yasa daɗin ka zo ka ga kabilar kabilar ka kenan a wani gari yaran ka yaran ka ne ba zai to da ka ka yan garin nan yan garin nan idan sun ga bahaushe wulakanta tashi suke ni kuma gaskiya abin yana dawo ne da kai suna ta kuɗin uwana ne ma saboda dan arewa ne ka gani na yan arewa ce zama ne yi wani in yi abin da nake kin gani shi ya saka ko nake a waye ina ganin ki ne ne muke haka da ido kin ga garin mu wallahi fitaccen waye ne ni duk da akai ba hajiya kudin sayayya ne kayan kayan ne fa gaba daya ana eh wallahi kin gani fitaccen waye mu wayayye ne ni a garin mu dan duk garin mu ba wanda ya kai ni wayewa in ana buƙatar siyayya kayayyaki haɗa mu kuɗi ake a tura ni kwatano hmm. eh daga kwatano kin gane na hmm. ina zuwa har kwadda yabo wani siyayya shi yasa ka aka yarda da ni yanzu nan cash din ne na tattaro su kuɗi ne ma maƙudai a nan ba a buɗe nan ai sai an tafi kasuwa wajen siyayya eh Allah dai ya kawo kullum ka samu gurin yanzu ka dan kuta to ka gane hmm. yanzu samu yaran da na aika in je in dauko alhamdulillah ki buɗe mana ɗakin ko? Ah, dole mu buɗe ma akwai abinci akwai abinci akwai ga gurin kwance kai wanka ka ci abinci ka kwanta kai bacci shi Allah da gajiya kwanin mu bi a hanya wallahi wallahi kwanin mu bi a hanya hajiya akwai gajiya daɗin ka ga ɗan uwanka ki ka bari fa duk inda ka ga kabilar ka a gari Allah ya haɗa ka da shi sai ga ya taimake ka ah, yanda a garin mu gani ba lallai ki kula ni wallahi in gaya ma ba a magana ɗan uwanka ai ɗan uwanka Jaji Makatu. Allah sarki. Kin ce in sakata in wala a wannan gida. Amma gobe da tare da ke za mu je kasuwa. A'a ba damuwa. Yanzu dan sha wannan kafin nan a kawo ki in baka abinci. Dan sha kaɗan. Yi haƙuri kaɗan ne. Yunwa nake ji na fara da lemo. Ai zai warware ma hanji. Akwai sinadarai a cikin nan masu gina jiki masu ƙara lafiya. Karka damu. Da ka ƙara ai. Ko? Ka daure dai hanjinka ya warware. Kwana biyu a hanya? hajiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi hajiya a ciki Allah ya ji kan iyaye an daya aniya ah, ah. Allah ai an yasa dadin waye yake ne izo gari mm. ai ficewa ta wayewa ta ce ta kawo ina ganin ki da ni miki sigina a tasha <laughs> sai ka ce ga dan gayin mu a ba ai ina ganin ka a jini na naji Allahu akbar wallahi ikwa Allah mm. gajiya ko wallahi hajiya kwanan mu fa bi a hanya ai nan garin da nisa arewa ba doguwar tafiya fa muka dauko samu kaɗan shige kafin je duba yaran ko? <laughs> <coughs> Akwai tafiya. Wallahi akwai tafiya hajiya. Ni ba yanzu zan je hanyar nan kawai nake ba wani abun Eh, ikon Allah. Allah hajiya. Ka ji daɗin da nake ji a raina? Eh, Kai, Allah iko. Hmm. wallahi haji eh wallahi eh wallahi hajiya akwai tafiya mai nisa kí ló ṣèrè kí ni ààbùn olódo kí ẹ gbúrò báńkì tẹ́yìn náà lè kí ìṣubú wọn náà gidá ó lé burúkú o. báwo kálá. Ku daina daga murya sosai Ole buruko. Ba dan Allah da da ba Ita ina bro baki. Ni da ni da ba kina wallahi na ce ke ma banki. La ilaha illa Allah. Allah dan da inya muri wallahi. Siya. Na na kin haro kin shigo. A'a, ka da inya muri. wallahi jakata ce na zo da ita ne da wata mata ni da kina zaki da ni kina zaki da ni ne wai wallahi la ilaha illallah wannan gida ba ki gani ba a waje an rubuta no enter by order eh. an shigo wannan gida an kasa mutum tara eh? Eh? an shigo wannan gida an kasa masa mai suke da yaya hudu a suke la har ida saya ba ita zaki zidan don a a a a zana kaga dan yamra billahi lazi la ilaha illa huwa yanzu yanzu da baka shigo da shi wata mata da ni da wata mata taimaka min dace wallahi kai da kin kasai mata a a kudi na ne a cikin jaka kaga dan yamura ba ka ganewa kin saka musu ka hanji oyo Allah da ila illa shi ah! shiga uku zaki ji da shi a haka ne zaki je da shi a ah! haka ba zaki ba sai giya na mun ya ne inna ina zaki je da shi ah! a a ina me me kudi sai